shine ma'anar baitin a gurin ahlus sunna Abdullahi dan Umar ya ce haka muke kallon fuskar manzon Allah yana roƙon Allah sha yadda mu ruwa ga mu a gabansa bi waji ai bi hadaratihi yana roƙon Allah sha yadda mu ruwa yace simalul yatama ismatul lil aramili lil aramili sai yace afwan wat tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam afwan zakarahu Umar ibn al-Khattab